Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A da ya duniya ana ta wani Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A watan Afrilun shekara ta 2015, filin lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke ya gabatar da wani shiri akan wani sabon bincike da aka yi a lokacin da kila ya canja yadda ake jinyar sankara mama. Wani sabon bincike da aka yi a halin yanzu kila ya canja yadda ake jinyar sankarar mama. wakiliyar muryar amurka carol pearson ta ba da rahoto akan sakamakon wannan bincike da kila ya samar da hanya mafi inganci na jinyar masu fama da sankaran mama domin tsawaita rayuwarsu ga abin da wata mace mai suna shanke thomas ta ce lokacin da likitoci suka gano cewa ta kamu da sankaran mama mataki na biyu wato stage 2 da turanci. honest, I mean, that's the first thing you think. Shanke take shin zan mutu ne idan wannan cuta ta zo min da ƙarar kwana? Ta ce a zahiri tunanin da mace za ta yi da farko kenan da zara an ce ta kamu da sankaran mama. To amma idan aka samu jinyar da ta dace ana sa ran cewa mata da yawa za su samu nasarar warkewa sarai. To amma a halin yanzu akwai ƙwayoyin magunguna fiye da hamsin da za a zaɓa daga cikinsu a saboda haka likitoci na yarba gumi sosai wajen tantance kwayar maganin da ya dace a baiwa mace bugu da ƙari kuma ƙwayoyin jinyar sankara wato ƙwayoyin maganin jinyar sankara suna kunshe da guban toxic sosai da kan nan kasa ko kashe ƙwayayen halitta masu lafiya da waɗanda suka harbu da sankaran ƙaƙa tsara ƙaƙa A saboda haka yanzu kusan ana iya cewa likitoci tsakani tsakani suke yi tsakanin gizo da koki suke yi wajen bayar da maganin jinyar sankara da ba lalle ne kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba. Dr. Alice Walsh tana ɗaya daga cikin masu wannan bincike a Jami'ar Vanderbilt da suka yi amfani da leza wajen nazarin kumburi ko kuma ƙurjin da ake kira organoids ga abin da ta ce. Organoids are small pieces of tumor that we grow in a petri dish, and they're about 100 to 300 micrometers in diameter. Dr. Wata ce organoids ƙananan ƙuraje ne ko kuma kumburi da suke rara kuma girmansu kimanin micrometer 100 zuwa 300 ne. Idan aka baiwa ƙwayan halittan ƙurjin nan collagen suna girma kamar suna cikin jikin mutum. A saboda haka a lokacin da masana suka bai wa wannan kurji wani ƙwayar maganin jinyar sankara suna iya nazarin aikin maganin da gwada wani abin kimiyya ko sinadari da ake cewa fluorescence. Idan maganin ya aiki ta ƙwayayen halittar kaɗan za a gani. Profesa Melissa Scala ita ta jagoranci wannan bincike, ita kuma ga abin da ta ce. Our idea was to try to eliminate toxicities from ineffective treatments and then use drugs that are more effective in treating breast cancer. Ta ce dabarar da suke son yi shine ƙoƙarin kawar da guba daga cikin magungunan da ba su da inganci, sa'annan a yi amfani da magungunan da suka fi inganci ko kaifin jinyar sankaran mama. Ta ce tana fatar ta hanyar amfani da maganin da ya fi dacewa a lokacin da aka fara yin jinya. daga baya likitoci za su iya inganta nasarar murmurewa ko kuma warkewar masu fama da sankaran nono. ta ci gaba da cewa We know a lot of breast cancer patients initially respond to their therapy and then later their tumor starts to grow and they succumb to their disease. Profesa Melissa ta ce sun san cewa da farko yawancin waɗanda ake wa jinya suna samun sauƙi, sai kuma daga baya ƙurjin na sankara sai kuma ya fara girma. Ta ce mataki na gaba da za su ɗauka shi ne ganin ko masana za su iya hasashen ƙwayar maganin da zai biya buƙata kafin a fara yi wa majinyaci jinya. Suna kuma fatar cikin shekaru biyar ko goma masu zuwa idan Allah ya yarda za a fara amfani da irin wannan jinya na auna irin maganin da za a amfani da shi wajen jinyar. Matan da suka kamu da sankaran mama ba za su yi tunanin cewa tasu ta ƙare ba. da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. Makwai bakwai ga watan afrilun rana ce ta nazarin kiwon lafiya taken bikin shekara ta 2015 shine nazarin kalubalen da ke tattare da tabbatar da kayayyakin abinci ba su tattare da wani lahani ko kuma illa kamar yadda shugabar kungiyar lafiya ta duniya dr margaret chan ta ce a saboda canjin da aka samu nan da nan za a yi jigilar kayayyakin abinci daga wannan ƙasa zuwa wancan idan ya zama na cewa kuma an ɗauko kayayyakin abincin da ke kunshe da aibu ko wata cuta aka kai wata ƙasa to nan da nan wannan cuta za ta bazu a saboda haka tilas a rika kula yadda ya kamata taken wannan rana ta bana da turanci from farm to plate. Haka kuma a watan Afrilun shekara ta 2015 mun amsa tambayar wani dangane da matsalar warin baki, har ma ya lura galibi idan yana magana, mutane sai su rika kakkaucewa ko kuma mutum ya rika rufe bakinsa. To ga amsar da Dr. Ladan ya bayar akan abin da ke kawo matsalar warin baki. Akwai abubuwa da dama da ke kawo warin baki. Na farko tsaftar mm, mm. baki irin ah, kuskure baki ko mutum ya ringa in ya tayi da safe ya kuskure bakinsa ko ya amfani da buroshi ko asawaki in zai kwanta ya wanke bakinsa kuma ya amfani da asawaki ko irin buroshin turawa nan kuma ba mutum ya ci abinci ya kamata ya kuskure bakinsa to waɗannan wani lokaci waɗansu mutanen ba su yin waɗannan abubuwan to wannan yakan sa a bakin mutum ya ta wari haka wanda ake kiran halatosis da turanci to to abin waɗansu kuma inda abin ya ci gaba da haka waɗansu kuma akwai waɗansu mutane abin da ke kawo warin bakin hmm. daga cikin cikinsu ne akwai akwai ɗansu irin abubuwa da ke cikin cikin ɗan adam waɗansu mutanen yakan sa bakin sai ta wari haka to waɗannan irin in ya kai irin wannan akwai ɗansu magunguna da ake iya ba mutane. Da kace daga cikin ciki ne likita me ke cikin cikin kwaya ƙwayoyin cuta ne ko kuma. Waɗansu waɗansu mutane waɗansu kamarin ƙwayoyin cuta ne da suke iskan da suke fitarwa to in mutum ya buɗe bakin iskan sai fito sai ta wari. Mm-hmm. Eh to in dai mutum ya tsafta yanda yake kuskure bakinsa yake wanke bakinsa da komai har da haka warin bai ragu ba to ya kamata ya wani likita a duba shi sosai a tabbatar me ke kawo wannan warin baki. Idan aka gano ko me ana iya magancewa ko ko in eh. mutum yana fama da wannan matsalar shi kenan. In aka gano haji ana iya ba ana iya warkar da mutum don a nan ma akwai ɗansar magunguna da ake ba mutane waɗanda za ka sha wani lokaci in suka sha yakan rage kuma ma kuma warkar da mutum so baki ɗaya amma amma na farko dai malamin ya yi wanda muka ce na tsaftar bakinsa eh, in yi wannan to zai taimaka kwarai da gaske. Eh, in yi tsaftan kuma hakan ba ta yiwu ba kamar yadda ka ce in in ya je ga likita za a iya shi magani ko? Eh, eh kuma akwai ɗansu abubuwa da ake mutane ke su kamar bayan sun ci abinci ko wani lokaci sukan sukan kuskure bakin su da shi duk waɗannan suna taimakawa. A to kamar yadda ka ce dama ai duk cututtuka ma rashin tsafta na jawo su. Ba ma eh, warin eh, baki kaɗai ba. Eh ba warin baki kaɗai ba. Saboda haka dole mu lura mu rinka tsaftace abubuwan mu da jikin mu duka. Haka kuma Dr. Ladan ya amsa tambaya akan abin da ke kawo ciwon jambade, ciwon kakkare kenan. To abin da ke ciwon kakkare wani lokacin san abin cikin musamman a babban yatsa yake faruwa. Eh. To wani lokaci abin da ke faruwa shine akwai ta gefe gefe wani lokaci wani lokaci yadda muke abin da na kumban mu ko kuma in ka yanka kumba ko kuma wani lokaci ta gefen waɗansu ƙwayan cututtuka kan shiga to in suka shiga din to in suka shiga din shike sa sai abin ya kumbure kamar ruwa ya taru to in ya taru haka to shike kawo wannan kwayan cuta ne da ke shiga karkashin kumban dan adam hmm. to amma in dai mutum na da wannan ai akwai magunguna za in ka je wani likita ana tsaye kuma akwai magunguna da ake bayan wanda suke warkar da shi to Eh. To wannan kamar yadda ka ce wajen yankan farce ne ko ko dai wani ba ba ba yankan farce ba wannan matsala tana iya samun mutum. A ba lallai sai yankan farce ba amma wani lokaci ta yankan farce ko kuma lokacin ɗansu mutane kin suka rinka cizon kumbar yatsan eh. su da kumbar suna cijewa to wani lokaci waɗannan na kakin san in kana cizon nan bakin ɗan adam akwai ƙwayoyi da yawa da ke ƙwayoyin bacteria da yawa da ke ciki wani lokaci in ka tauna ɗin nan to yakan shiga shi kumbar to yakan kawo wannan duk waɗannan ko kuma yanke kumbar duk ko kuma wani lokaci wurin da ka shiga duk waɗannan na kawo shi hajiya. Amma dai in aka bada magani ana warkarwa. Eh aka bada magani in mutum ya je wani likita ana ba mutum magani zai warkar da shi gaba ki ɗaya. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. Shin me ke kawo haɓo ne? abin da ke kawo haɓo hajiya na farko shi shine yawanci ƙasar hancin ɗan adam kowane lokaci na da damshi to in wani lokacin ya bushe da yawa to shi ma yakan haɓo ko kuma waɗansu mutane yadda jijiyan suke ko kuma mutum sa hancin hannunsa a ciki to yakan taɓi wani jijiya to sai ya samu jini to wani lokaci kuma in dai wanda daga waɗansu mutane ma in hawan jini ya yawa kan kawo wannan waɗansu mutane kawai haka kawai suna da shi saboda haka akwai abubuwa da suke kawo shi in dai mutum na haɓo kowane lokaci to ya kamata ya a duba ko wani abu da ke faruwa. To likita ka ce idan kamar mutum yana fama da ciwon hawan jini yakan yi haɓo akai-akai. Eh. To idan ya san cewa saboda ciwon eh, hawan jini ne in yaje likitoci za a iya bashi magani? Eh in hawan jini ne in yaje wani likita aka bashi magani aka rage tsananin hawan jinin to wannan yakan sa mutum abin ma ya daina to amma in domin irin su rashin damshi ne a hancin mutum akwai irin magunguna da mutum ya iya fetsawa a hancinsa ya rage ya rage bushewa ko ya sa a hancin da ka damshi wani lokaci akwai irin abu da ake iya ba mutum wanda zai iya sa a hancin tuttoshe inda jinin ke fitowa to duk wannan ana likito na iya ba mutum to kuma ana iya ana iya tawarkar da mutum akan wannan hanya To likita akwai haɓan da ke yin tsananin da ku kanku likitoci ko yakan kusan gagara ku? Yawanci ana iya warkar da kowane iri da inda mutum da wani likita sauri ana iya warkar da shi hajji. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai da ke da ke a san da ke ya kace duniya ana ta wani kare ba ana rawa kuri in dai ke ke lahira uwar babu mai hoji da ke a san da ke ya kace duniya ana ta wani kare ba ana rawa kuri